الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ‘Yan uwa بركة بركة مدساكة سادوة أو نسابا شري na karatun littafin Nabiyun Rahmati sallallahu Alaihi wasallam durusun wa'ibar, wallafar babban malaminmu Abu Abdurrahman, Dr. Muhammadu Sani Umar Musa, Allah ta'ala ya ƙara masa taufiƙi da lafiya. ‘Yan uwana masu albarka idan ba a mance ba, mun kawo inda malan shafi na goma sha biyu inda malan ya magana akan nasabar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam da labarin auren mahaifinsa da mahaifiyarsa. Ya ce, Na sallallahu Alaihi wasallam wa kisatu zawaji Abdullahi bi Amina, nasabar manzo sallallahu Alaihi wasallam. Ana a nan gurin zai mana bayanin waye mahaifinsa, waye kakansa, waye baban kakansa, har zuwa inda a malaman tarihi suka ambata. Sannan me ya faru wurin aure da aka hada tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa to ƴan uwa masu albarka dangane da nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam nasaba ce ta musamman kusan ka ce a duniya babu wani makhluki da Allah tabaraka wa ta'ala ya shi zababbiyar nasaba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala da zaɓinsa dama kamar yadda ka sani komai na rayuwa Allah ta'ala shi yake zabinsa idan ka same ka da wadata Allah ne ya zaɓe ka ya baka wadata domin in kana magana akan zafin nema akwai wanda ya fi ka zafin nema kuma bai samu wannan wadata Allah ta'ala shi yake zabar masu lafiya ya ba su lafiya in kana magana akan cin abin da yake zai sa lafiya akwai wanda yake shi mahaukaci ne ma abinci yake ci akan juji amma Allah ya bashi karfi da koshin lafiya zai abin da kai ba za ka yi don haka rayuwa in ka fahimci falsafar rayuwa zaɓi ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar dan haka ilimi zabi ne arziki zabi ne mulki zabi ne rashi zabi ne rashin lafiya zabi ne idan ka fahimci wannan karatun zaka huta ba za ka shiga cikin damuwa ba ba za ka jarrabu da ciwon hassada ba ba za ka dinga jin haushin mutane ba tare da cewa an sunnanta mana an shar'anta mana mu yi kasabi wato mu yi motsi mu yi jimiri mu tashi mu aiki amma ni da kai ya kamata mu fahimci cewa aikin mu kawai bai isa ya bamu abin da muke nema ba to Allah tabaraka waTa'ala ta'ala yayi wani kyakkyawan zabi a nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataki mataki ce matakin farko matakin da babu sabani tsakanin su cewa ta inganta babu yankewa babu cushe babu shakku shine wannan matakin da malam ya ambata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kakansa Adnan wannan babu saɓani tsakaninsu akwai matakin da kuma a suna kaiwa ga haka ɗin to amma akwai kokwanto a ciki watakila akwai taqdim da ta'khir akwai matakin da kuma zance mafi rinjaye bai inganta ba shine wanda suke kai nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ga annabi Adam suke cikewa malam ya ce sunansa Muhammad, ka kalli yanayin sigar sunan. Allah ta'ala ya zaɓa masa sunan da ba a taɓa samun suna mai kyawun nasa. Kuma malamai sun yi ittifaƙi gabanin a kira shi da Muhammad, ba wanda aka taɓa kiransa da wannan sunan. Wanda ya isa matuƙa wurin yabo, saboda ɗabi'un nasa dukka ababanka ya ba musu ne. shi yasa ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa wa shakka lahu min ismihi li yujillahu wa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kai ka ce Allah ya tsagi ma sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam daga sunansa sai ya bashi wani kaso yace shine Muhammad dan Abdullah dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdi Manaf dan Qusay ɗan kilab ɗan murra ɗan ka'ab ɗan lu'ai ɗan ghalib ɗan fihir ɗan malik ɗan nadur ɗan kinana ɗan huzaima ɗan mudrika ɗan ilyas ɗan mudar ɗan nizar ɗan ma'ad ɗan adnan shi ku adnan malamai sun ce ɗa ne ga annabi ismail alaihi salatu wassalam annabi Ismail kuma ɗa annabi Ibrahim Allah ya ƙara musu yadda shi kuma annabi Ibrahim annabi Ismail ɗinnan dan ma kada wani ya kawo maka rudu malam yace shine dai wanda babansa annabi Ibrahim yayi mafarki yana bacci Allah ya nuna mai gashi yana bacci amma ya zo da ɗansa Ismail yana yankawa kuma ƙarshe da shi da uban da ɗan suka miƙa lamarinsu ga Allah Allah ta'ala kuma ya jarrabe shi da wani abin yanka mai girma. Wannan gabar da malam ya faɗa a nan kamar yadda muka sani, Alƙur'ani mai girma ya ambace ta ko? Ya ce, Falamma aslama wa tallahu liljabin, wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaktar ar-ru'ya inna kadhalika Najdil al-muhsinin, inna haza lahuwal al-bala'u mubin wa fadaynahu bi 'azim. don haka wannan kissar haka take aya ta tabbatar da ita kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da ita wato a ga iyayen nasa kansu akwai jarrabawa da Allah ya musu ita kuma jarrabawa ba ta barin mumini ba ce sai ya samu daraja da matsayi doriya akan daraja da matsayin da zai samu idan ba a yi masa wannan jarrabawa ba wannan dangane da mahaifa kenan kowanne daga cikinsu idan ka ɗauka jigo ne jagora ne wani nagartacce ne a cikin mutanensa kuma kowanne daga cikinsu idan ka ɗauka sai ka zaɓe shi baka zaɓi waninsa ba a zamani irin nasa wannan shi ne ma'anar zaɓin da Allah Wa ta'ala ya yi wannan wanda idan muka koma cikin sahihul bukhari za mu ga daga cikin hadisin hadisin tattaunawar sayyidina abu sufyan kafin ya musulunta da hirakul za mu ga daga cikin tambayoyin da ya musu ya ce ku bani labari ya nasabarsa take suka ce a cikinmu ma'abocin nasaba ne lafiyayya a ƙarshen hadisin ya ce musu to na tambaye ka nasabarsa ka ce min mai lafiyayyen nasaba ne ya ce to haka annabawa suke a cikin mutanensu ba a kawo ba wani annabi wanda ba shi da uba da ya taɓa zama annabi ko wani annabi da yake da makusa ko yake da wani abin ƙi a cikin danginsa a'a ana zaɓar wanda yake na musamman to ya lamarin da sha'anin yake ɓangaren mahaifiya malam ya ce wa ummuhu amina bintu wahab ibn abdi manaf ibn zuhra ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fir wa abuha yawma'idhin huwa sayyidu bani ta nasaban wa sharafa yace mahaifiyarta sunanta amina babanta wahab kakanta abdi manaf babansa zuhra babansa kilab babansa murra babansa ka'ab babansa lu'ai babansa ghalib babansa fihir kaga akwai nasaba akwai akwai alaka ma tsakanin mahaifin da mahaifiyar malam yace babanta wahab dan abdi manaf lokacin da yana raye shine shugaba na gidan banu zuhra ya fi su zaɓaɓɓiyar nasaba ya fi su kuma ɗaukaka وقد تزوج بها عبد الله وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك وشهد له بهذا أبو سفيان بين يدي ملك الروم هرقل فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته فعن واسلة ابن الأسقى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم بابا من زن الله صلى الله عليه وسلم عبد الله يا auri في السآمنة a ranar da ko a lokacin da kaf karankace kaf a cikin ƙuraishawa ba wanda ya kai ta daraja ba wadda take ‘yar dangi kamar ta, ba wanda ya kai ta matsayi. Malam yace shi yasa manzon Allah ya zama cewa shine mafi alkhairin nasaba, kaf ka in ka ɗauki mutanen duniya, duk wani wanda kake jin dan babban gida ne, to in ka kawo nasabarsa ka kwatanta shi da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi nasabarsa ta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ta yi daidai da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ta yi sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kure kololuwa wurin daukaka shi yasa har makiyansa sun tabbatar da wannan kamar yadda sayyidina Abu Sufyan kafin ya musulunta a gaban sarkin Rumawa Herakl ya ba da wannan shaidar. Malam ya ce, Mutanen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne mafiya ɗaukaka a cikin mutane. Ƙabilarsa ita ce mafiya ɗaukaka a cikin ƙabilu. Kamar yadda hadisin wasila ɗan asko Allah ya ƙara mai yadda yake cewa na ji annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allah ta'ala da ya tashi zaɓi, ya zaɓi kinana a cikin ‘ya'yan Ismail, kuma ya zaɓi ƙuraishawa daga cikin ‘ya'yan kinana, ya zaɓi ya zaɓi kuma banu hashin daga cikin ƙuraishawa, ni kuma ya zaɓe ni na fi kowa matsayi da daraja, zaɓina ya ɗara na kowa a cikin banu hashin. Kamar yadda a muƙaddima ta na faɗa na ce, akwai falsafa ta zaɓi a rayuwa. Duk yadda ka ga wani ya yi fice a kan wani abu, to zaɓin Allah ne. ai yana daga cikin baiwar da Allah yake wa mutane iyaye iyaye mutum ba shi da wani hannu a cikin wani irin iyaye Allah zai ba shi shi yasa kullum malamanmu suke ce mana masu neman aure su ji tsoron Allah su zaɓa wa ‘ya'yayensu nagartattun iyaye, nagartacciyar uwa, kada abi, kada abi abin duniya, kada abi kyawu kawai, kada abi matsayi kawai, kada abu kuɗi kawai ko da ko wannan din yana da wani tasiri wurin yi ɗin, kai ya zama shi ne komai a'a a kalli abin da ya fi shi muhimmanci shi sa kaga a magabata akwai suna ba da aure domin a samu malamai su haɗa nasaba da malami domin a samu malamai saboda shi wannan baiwa da wannan zaɓi ɗin wani zubin yana bin jini basira ce ake nema sai a je gidan da ake sa ran za a samu basira ana ba da aure domin a samu irin arziki domin kaza mana ina so in ce a da mutane da ma misali ba wai suna gina abinsu bane akan karatu zalla amma sun fahimci cewa lallai akwai abubuwan da suna bin jini don haka mutum ya yi karatun ta nutsu kada ya biya wa son zuciyarsa da ƙyale-ƙyale ya rufe sa akan abubuwan da inda a hakikanin lamari zai la'akari da su ya dace a ce sun hana shi wannan auren a nan wurin ba ina magana ne akan kawai ɓangaren namiji ba a'a dukkanin bangarori waɗannan abubuwa da ake ambatawa ababen lura ne Idan ake so namiji ya yi cikakken zaɓi haka na ake so ita ma macen ta yi cikakken zaɓi kada a biyewa abin duniya to abin tambaya shi ne, mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya ba shi nasaba ta ƙololuwa, iyaye na ƙololuwa, wanda ba wanda za ka ɗauka a ciki ka kushe. Menene sirri, menene hikima na wannan zaɓin? Allah ta'ala shi ne mai hikima mai sanya komai inda ya dace baya yin abu bisa rashin manufa. Malam ya ce, Min hikmati hada listifa, awwalan, i'tadati al'arabu Allah tasma'a illa min zawil ansabil aliyati fihim. فكان من حكمة الله تعالى أن اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من بيت كان أفضل نسبا وأعلى شرفا حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم يصدوا نبي عن سبيل الله ولا يتوهم متوهم أن رسالته إنما هي وسيلة لتغيير وضعه الاجتماعي فقط malam ya ce daga cikin hikimar wannan zaɓin hikima ta farko ya ce larabawa sun saba haka ya gudana a ta'adunsu da al'adunsu cewa Ba ka isa su saurare ka ba sai fa idan kai ɗan dangi ne ba ma ordinary dangi ba a'a dangi na ƙololuwa sai idan kai kana da asali don haka sai ya zamto yana cikin hikimar Allah ya zaɓi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mafificin gidan da yake da nasaba, yake da mafi ɗaukakar matsayi da daraja ta uba da kaka da kakan kaka da kakanni. Saboda ma kada maƙiya musulunci, siriki wannan makusar izamto wani makami ne a hannunsu wanda za su dinga sukar addinin musulunci suna ƙoƙarin raba mutane da tafarkin Allah. suna cewa za ku ce mi biyayya ga mutumin da ma a babansa akwai mai kaza mutumin da kakarsa ma mace ta wajen kaza kaza ta yi su riki wannan masuka saboda kada wani mai wahami, ya cika da wahami a zuciyarsa cewa saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saƙo ne na canja matsayinsa na rayuwa ma'ana ya taso ba ɗan dangi ba ba na maɗaukakin gida ba yana neman ɗaukaka. Wanda a tare da haka sai da maƙiya musulunci daga turawan yamma da orientalist musamman suka yi ƙoƙarin nuna cewa a a jihadin musulunci shi jihadi ne kawai na me na ƙoƙarin ɗaga tattalin arziki. Wanda tambayar da za ka yi musu mafi sauƙi shine ka ce shin kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana jihadi ko ba a idan an yi jihadi gabanin rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to me abin zargi ga manzan Allah sallam don ya yi jihadi Watakila ne ce maka a'a jihadi da sunan jihadi babu shi sai ka ce ai suna baya canjawa abu a a a yanayi suna kamar wanda zai zo ya ɗauki giya ne wannan ya kira ta da giya wancan ya ce a'a a kayan refreshment wancan ya ce mata a'a lemo ce wancan ya ce kaza amma mu babban abin da zai dame mu shine idan an sha tana bugarwa? Inda ta bugar a wurin musunan ta giya. Kaɗan ɗinta wataƙila wani ya ci ma'ato in ka sha kaɗan ba zai bugar ba, a in an sha da yawa zai bugar sunan ta giya. Don haka ko da faɗin me ka kira wannan, wannan gwagwar maya ɗin tsakanin gaskiya da ƙarya tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake bal ma mu sai mu bigi kirji mu ce abinda kake riya cewa Allah yayi shi zuwa ya ma ya tsabtace shi ya tsarkake shi ya sanya shi a matsayin da kafka cokan ba taɓa samun wani tsari a duniya wanda ya ɗaga ya tsabtace wannan yaƙi ɗin ba tsakanin abokan gaba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan ba mu misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tura wata runduna ta yaƙi ba face sai ya musu wasici da tsoron Allah ma'ana kamar yana ce musu ku sani cewa aika kun da nai ba na ba ku lasisi bane ku je ku yi son zuciyarku a'a ku je ku yi abin da Allah da manzansa suke so kaji daya sannan yana shimfiɗa musu dokoki misali daga cikin dokoki fitattu da yake musu yana ce musu kada ku kashe karamin yaro yana cewa kada ku kashe mata matsawar ba su dau makami ba yana cewa duk wanda ya kawwame kansa yana bautar Allah yana bautar wani Allah ka ku taɓa shi yana cewa kada ku sassare bishiyu wani zubin ya ce kada ku yi ƙone-ƙone don Allah wanda manufarsa shine ya ci zarafi ya samu ganima zai wannan abu kaga kusan ya zo ya yi sanitizing ɗin mame yanayin yadda ake yakin ka duba tarihi ka ga irin abubuwan da turawan yamma suka yi da suka samu dama a kan garuruwan musulmi kare ba zai ci ba a ba mutum ba wallahi har dabbobi sai da aka kashi har dabbobi sai da aka yanka aka lalata dukiya babu abin da ba za a yi ba komai yana babu abin ba a yi ba komai yana nan a rubuce wanda yake so zai abin nan kamar yadda suka yi a Andalus a Spain da suka samu dama akan musulmi kamar yadda suka yi lokacin da aka yi crusade al-hurubus salibiyya to haka na abin yake maimaita kansa kamar yadda a yanzu muka gani lokacin da suka shiga Iraki irin abin da suka yi da suka shiga Afghanistan irin abin da suka yi, abubuwan da suka sababa a garuruwan musulmi. Dama shi wannan yaƙi ana yi, shi yasa ai Alƙur'ani ya ba da wannan falsafar, ya ce, Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsadu su masu mulki duk sanda suka shiga garin da ba na so barna suke. Ka kalli irin abin da Rasha ta a Ukraine, ba don cewa muna goyon bayan Ukraine ba, a'a amma in ka kalli abin ta fuskar ɗan adamtaka cewa wani ci gaba wani aiki da aka yi tsawon shekaru a ce kawai wani ya zo saboda wani abin duniya a'a ya lalata shi kuma a'a wa'annan wai su ne suke cewa suna kare haƙƙin ɗan adam suna waye da sauransu to mu a musulunci ba haka ba akwai ƙa'ida shi yasa muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai suka bashi labari suka ce nayi kaza nayi kaza a lokacin yaƙi idan ya ga sun sauka layi sai ya ja musu kunne kamar yadda ya faru da sayyidina usama radiyallahu an yana cewa ya bu wani bayan ya bi shi yayi wa musulmi ta adi. kuma wai sai ya ce la ilaha illallah sayyidina usama yace sai na auke mai kai sai ya fuskar manzon sallam ta canja yace a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yace yanzu ka sa makami ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah a wani lafazin yace to ya zaka yi da la ilaha illallah din in ta danko ka ranar gobe alkiyama ta kawo ka gaban Allah domin ai hukunci tsakaninka da shi don haka ba shugaba ba ne na je kana yi ka na kama karya mai molanka wanda yake lusari manzo alsallam ba haka yake ba a fatake yake cikakken shugaba ne wanda ba a taɓa yin irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi hikima ta biyu ta wannan zaɓi to shi ya sa ma ya kamata na ɗanyi wata ɗauraya a kan wannan abin da malam ya faɗa yake cewa manzan sallam ba ya yi yaƙe-yaƙe ba ne wai don ba wai Allah ya yi masa wannan zaɓin ba ne domin wai ya zo ya yi wannan fafutukar ta annabta da isar da saƙo domin ya canja yanayin da yake ciki na tattalin arzikinsa. Hasali ma ba tattalin arziki wato wadata ba ta cikin lissafinsa sallallahu Alaihi wasallam. domin ya fi kowa sanin mecece duniya kuma ya fi kowa sanin mecece lahira wallahi wanda ya cika da sanin lahira ba zai taɓa zaɓen duniya ba yaban lahira domin ita wannan abin da ta fice da shi shine ƙarewa ita kuma lahira abin da ta fice da shi shine dawwama to ya zaka ajiye abin da yake dawwamamme eh, ya zaka ajiye dawwamamme ka ɗauki ƙararre ai mara hankali ne zai wannan بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نبي مالا يتي أن اختيار الله تعالى لنبيه محمد من العرب من دلائل حب الله تعالى لهم وهذا يقتضي من المسلم أن يحبه من حيث الجنس لا من حيث الأفراد وفي أفرادهم مسلم وغير مسلم مستقيم ومنحرف صالح وطالح فيكره الأعمال المكروهة فيهم لا جنسهم العربي nan ma malam ya gaya mana wata matsala wadda take mai haɗari wadda da yawa mutane suna faɗawa cikin kuskure saboda rashin fahimtar matsala ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi manzansa Muhammad tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya fito da shi daga cikin larabawa wannan in ya nuna wani abu yana nuna ɗaya ne daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa Allah ta'ala yana yin soyayya ga larabawa ɗoriya akan soyayya da yake ragowar abin nan jinsi ko masu yare wannan in mun fahimci wannan zai sa cewa musulmi ya ji cewa yana son jinsin larabci yana son jinsin yaren yana son jinsin masu yaren ba wai yana son su a ɗaiɗaikunsu ba in ka zo kara magana a kan ɗaiɗaiku to sai mu ce a cikin ɗaiɗaikunsu akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba don haka ya waje baka so musulmin amma wanda ba musulmin ba ba ruwanka da shi a cikin su akwai wanda yake mutumin kirki shine mustaqim wanda yake kan tafarki dodar akwai wanda yake munharif wanda ya kauce hanya me muhimmin abin da ake so kai fastaqim kama umirta ka tsaya a tafarki dodar to dan haka wanda ya tsaya a cikin tafarki dodar cikin su zaka so shi wa salihun wa talih akwai nagari akwai na banza dan haka mummunan aikin da larabawa suke wannan ya waje ba a kishi ɗaiɗaikunsu da suke yin ta'addanci suke yaƙar musulunci ya waje ba a ƙi su amma ɗaiɗaikunsu da suke son musulunci suke taimakon musulunci ya waje ba ka so su ba wai ka ƙi jinsin larabawan ba domin akwai al'ummar da ita jinsin larabawan ma ta tsana so da tana ganin dan me wa'annan za su zama na musamman a baya mun yi magana cewa ba a tambayar Allah dan me kai kaza yanzu sai ka zo ka ce me yasa Allah ya sanya annabi Adam ya zama annabi Adam me yasa Allah ta'ala ya zaɓi Najeriya ta zama a yanayin da take abin kowa Allah ta'ala ya tsinye zaɓi akwai hikima to a nan gurin malam bayan ya kammala mana da wannan shi ma sai ya biye masa da tambayoyi tambayoyi uku ye ce ambata mana nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kakansa na hudu Muhammad ibn Abdullah ibn Abd Manaf Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Hashim wanda nasabar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajaba mu haddace ta idan baka kiyaye nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasabar wa zaka kiyaye ya wajaba mu rubuta a takarda mu karanta da mu da mu da matanmu mu kiyaye domin wanda kake alfahari da shi alfahari da shi ya wajaba ka kula da nasabarsa sama da yadda kake kula da nasabarka a tambaya ta biyu malam yace uzkur hadisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an sharifi nasabihi ka ambata mana hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da daukakar nasabarsa sai ka ambaci hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim riwayar Wasila dan Asqu da yace Allah ta'ala ya zabi Kinana daga ƴaƴan Annabi Isma'il ya zaɓi ƙuraishu daga ‘ya'yan kinana ya zaɓi zaɓi bani hashim daga ƙuraish ni kuma ya zaɓe ni ya fifita ni daga gidan banu hashim tambaya ta uku malam ya ce mahiya hikmatullahi fi hadha al-istifa menene hikimar da take ƙarƙashin zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan ƙabilar ta larabawa daga wannan gidan na banu hashim da quraish sai ka ce hikimomi ne masu tarin yawa a dunkule malam ya ambaci muhimmai daga ciki hikima ta farko irin al'adar larabawa yadda ta gudana cewa duk wanda bai zo daga gida na dangi ba da asali ba za su saurare shi ba ballantana su yi masa biyayya don haka sai Allah ya sanya manzon Allah sallam ya zamto shine mafi kololuwa wurin ɗaukakar nasaba da tsabtata sannan daga cikin muhimmai cewa Allah ta'ala ya zaɓi manzan Allah salam cikin larabawa saboda yana son larabawa ɗin. Ba wai su ba a'a amma jinsin larabci. Wanda watakila wannan ma zai daɗa sa mana ƙaimi da himma cewa lallai mu mai da himma mu koyi yaren Arabiya. Domin yaren manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam yaren Alƙur'ani ne. Wani zai ci a'a ni ai yanzu larabawan ma, na ga sun fi fifita turanci da faransanci, don haka me zan yi da larabci. sai mu ce to dama za ka koyi larabci ne don larabawan? a za ka koyi larabci ne don Allah don manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam in ba haka baya za ka yi ka gane yaren? da alkur'ani yake magana da shi alkur'ani yadda yake da daɗi yake da magana ɗisu yake fincikar zuciya za ka ga yana sa kuka ga wanda baya gane yaren. to yaya lamarin da sha'anin zai zama kuma idan ya zamto kana fahimtar yaren? don haka akwai tsananin buƙatar duk irin bokon da kake duk irin matakin da kake na aiki ka samar wa da kanka yanayi ki samar wa da kanki yanayi da za ki iya fahimtar larabci ko da kuwa na kurkusa ne ba na nesa ba mai zurfi to bayan malam ya kammala sai ya zo kuma gaba ta gaba zai mana magana akan wani event wani lamari da ya faru wanda in dai za a ambaci tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ambace shi ita ce shekarar yakin giwaye da ake faɗa amul fi saboda wannan shekarar kai tsaye tana da alaƙa kai tsaye da shekarar da aka haife shi kenan haihuwar manzan Allah tarihin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara ne daga haihuwarsa malaman tarihi suna bincike akan rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda zaka yi magana akan rayuwarsa kuma zaka fara ne daga me sanda aka haife shi sai kuma abin da yake damfara da sanda aka haife shi din to ne sai ka ɗan dawo baya irin al'ummarsa gabanin a haife shi yanayin yadda suka samu kansu a ciki irin yadda ya taso daga cikin wannan za ka fitar da darasin nan da muka gama na zaɓi ɗin cewa saboda Allah ya zaɓe shi ya kula da shi da ya taso sai bai yi irin abin da al'ummarsa suke ba in ba zaɓin Allah ba ya za a ka taso a cikin mutanen da suke bauta wa gumaka amma kai baka bauta musu wanda za mu ga malaman da suke kula da halayyar ɗan adam sanin halayyar ɗan adam ko abin da ya shafi sabbogi na laifi za ka ga daga cin abin da nazarin da suke cewa duk wanda ya taso daga cin abin da yake haifar da laifi shi ne tasowa a tsakankanin masu laifi ko zama tare da masu laifi za a kawo mutum a ce wannan ana ta fama da shi ya daina shaye-shaye to ya za a iya daina shaye-shaye matsawar duk abokansa da yake yin kasuwanci da su 'yan shaye-shaye ne ko yake hulɗa da su yake rufe kofa ya sirri da su 'yan shaye-shaye ne ya zai ya daina shaye-shaye in ana so ya daina sai an raba shi da wannan miyagun abokan amma in matsawa suna tare in yau zai ce ya daina to gobe in ya koma wurin su sai yayi zai zamto tuban zuru ne sannan da abin da ya wakana wurin haihuwarsa da tasowarsa da inda aka kai shi ya taso malam yace amul fili wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallam wa rada'uhu fi bani sa'd yace qissatu hadithatil fil كان سبب قصة أصحاب الفيل أن أبرهة ابن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة شرفها الله فبنى كنيسة بصنعاء فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة فقال أبرهة من الذي اجترأ على هذا قيل رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك فسأله أن يبعث إليه بفيله وكان له فيل يقال له محمود لم ير مثله عظما وجسما وقوة فبعث الله به إليه فخرج أبرهة سائرا إلى مكة فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا فقال أيها الملك فاستبقني خيرا لك فاستبقاه وأوثقه وكان أبرهة رجلا حليما فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب فقاتلوهم فهزمهم أبرهة فأخذ نفيلا فقال له أيها الملك إني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة فاستبقني خيرا لك فاستبقاه فخرج معه يدله على الطريق فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن متعب من رجال من ثقيف في رجال من ثقيف فقال له أيها الملك نحن عبيدك ونحن نبعث معك من يدلك فبعثوا معه بأبي رغال مولا لهم فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره وبعث أبرهة رجلا من على مقدمة خيله وأمره بالغارة على أنعام الناس فجمع الأسود إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب مئة بعير ثم بعث رجلا إلى, مك إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال بل جئت لأهدم البيت فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك فقال عبد المطلب ما لنا به يدان سنخلي بينه وبين ما جاء له فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعه فهو بيته وحرمه وإن يخلو بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة malam ya ce zai ambata mana abin da ya faru mai ake kira shekarar giwaye sannan mai yawa kana lokacin haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma yadda aka shayar da shi a Banu Sa'ad. Wato abin sha'awa abin jan hankali ga tarihin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Babu wani makhluki kuma da aka kiyaye tarihin sakaman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. wanda wannan sai ya zamto kaya a makogaran maƙiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin yadda ka san suna ba da tarihin manyan mutane a cikin rayuwa zaka samu babu wani littafi da ya kiyaye tarihin kai ba tarihinsa kaɗai ba duk wanda ya ɗamfaru ma da tarihinsa sai da sai da Allah ta'ala ya kiyaye mai tarihinsa ba a samu wannan ba sai ga manzan Allah ba dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ba mu samu tarihin sahabbai ba da ba mu samu tarihin matan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai har wanda ma suka yaƙe shi sai da tarihin ya kiyaye tarihin saboda me sun faru da manzan Allah to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya faru da shi shi ma sai ya samu wannan girman saboda Allah ta'ala ya ba shi girma sha'a man sha'a wa aba man aba ko an ko an so Allah ta'ala ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam girma to ga labarin abin da ya wakana a shekarar yakin giwaye malam yace sababin wannan kissar ta ashabul fili akwai wani da ake kiransa abraha dan sabbah ya kasance ɗaya daga cikin ma'aikatan sarkin da ake kira annajashi annajashi shine basaraken da ya mallaki garin Habasha. Garin daular nan ta Habasha ita kuma faɗaɗ daula ce wadda hatta mallaki garin Yaman. Al'imamu Ibnu Ishaq ya faɗa yake cewa sunan Najashi wani title ne wanda ake kiran dukkanin sarkin da ya zamto sarki ga wato garin Habasha ko Arbul Habasha wannan daular ta Habasha. kamar yadda ake da title na Kisra da Kaisar ga wayanda suke sarakunan Faris da Rome, yace amma shi annajashi na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunansa ashuma ashuma eh wato kamar fassara ashuma da yaran su a arabiya kamar kace atiya da Hausa kana cewa kyauta to laraba suna kiran kyauta su ce mai atiyya wannan sarkin na wannan lokacin najashi kamar yadda misali eh, daular Masir suke kiran sarkin su fir'aun ai an yi fir'aun kala-kala ba na annabi musa kadai shine fir'aun ba an yi fir'aun kala-kala ko kuma yadda watakila a kano za ka ce san kano ana nufin sarkin kano ko ba title bane kawai na wani guda ɗaya a'a duk wanda ya zanto shi ne sarki a Kano suna ba shi wannan titan ɗin wa haka da. ya ce shi wannan abraha ɗin da ya ga mutane suna ta shiri za su tafi aikin aikin hajji Allah ta'ala ya ƙara wa makka kariya sai hassada ta kama shi da aka sai je ya gina coci a birnin Sana'a. Sana'a shine state capital ta yaman har yanzu sunanta kenan Sana'a. Sai ya gina coci a nan, hassada ta ɗibe shi a'a shi ma a zo a yi a wurinsu. Da wani daga cikin mutane na ƙabilar Banu Kinana, wanda suna cikin mai kakannin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, da ya ji wannan rainin hankalin, to yana kishin addinin annabi Ibrahim, sai ya takakkiya sai da ya je can ya shiga cikin dare ya lalata wannan cocin da aka gina domin a kawar da hankulan mutane ga barin Ka'aba ya lalata ta da najasa. Abraha da ya zo ya ga wannan, ya tambaya cewa wane ne kuwa ya yi irin wannan gangancin. Sai aka ce ana cocin san ɗaya ne daga cikin ‘yan wancan ɗakin. A lokacin ne Abraha ya rantsuwa cewa wallahi tabbas sai ya yi takakkiya zuwa ka'aba kai sai ya rushe ta ma ya gami zai faru sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga shugabansa na jashi yana ba shi labari har ma ya roƙi ya turo mai da agaji na wata gawurtacciyar giwa wadda ta ji da gani wadda suke kiranta Mahmud ana cewa tana cikin ɗaiɗaikun giwayen da ba a taɓa ganin irinsu ba wurin girma da ƙarfi haka kwaye ya turo masa da ita abraha ya fito ya nufo makka larabawa makotan juna ne labari ya dinga isan musu cewa fa ɗakin nan da kuke girmamawa gashi nan za a zo a rushe shi da haka suka ga cewa wannan abin ƙi ya girmama bai kamata a yi shiru ba lalle ya kamata a tashi a yi tsayuwar daka a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a hana shi subhanallah ‘yan uwa masu albarka ƙalubale gare mu zamantakewar mu ta musulmi in dai har waɗanda ba musulmi ba za su ji wani abin ƙi su tashi su haɗa kansu don su kawar da shi me muke yi a cikin unguwanninmu da garuruwanmu wasu abubuwa da suke faruwa wanda za mu iya kawar da su amma kowa sai ya kau da kai sai mu dinga ganin tunda ba a cikin gidana ba ne to ai bai shafe ni ba sarkin yaman ɗaya daga cikin sarakunan daular yaman ya fito ana kiransa zunafar shi ya fara yakar abraha to amma tunda abraha yana da ƙarfi ya samu rinjaye a kansa kuma ya kama shi a matsayin ribar yaƙi to anan tunda ta kansa yake sai ya roƙi alfarma ya ce da za ka banni ba za ka kashe ni ba da ne maka amfani da ya fi maka alkhairi sai ya kyale shi ya ɗaure shi suna cewa daga cin abin da ake siffanta abura haɗin dama yana da haƙuri wataƙila wani ya mamaki ya ce mutum da ta'asa da ta'annuti irin wannan amma ana siffanta shi da haƙuri to ai ya kamata ka fahimci wata falsafa ta rayuwa za ka samu wata ɗabi'a mai kyau a cikin mutumin banza ba ana nufin cewa duk sanda mutum ya zamto yana da wata ɗabi'a ta banza ba to completely ya zama mutumin banza kuma ba shi da alkhairi shi yasa ake so idan kai mu'amala da mutum to yi kokari ka koyi ɗabi'a ta kwarai din ka karba kai ma ka tsosana amma mara kyan ka bar masa kayan in ka riki wannan zaka amfana zaka sabu zaka zaka zaka amfana da mutane wurin mu'amalar da kake yi shi yasa kaga ahlul kitab Allah da ya ambace su alqur'ani sai ya ce laisu sawa'a ba su taru sun zama ɗaya ba akwai waɗanda suna da nagarta laifin su shine shirka da Allah rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kusa kusan gidajen banu khas'am sai wani shi ma cikin zarata da ake kiransa nufail dan habib al-khas'ami shi ma ya fito da wanda suka tattaru suka yi dandazo a tare da shi cikin ƙabilun larabawa suka yi ƙoƙarin su yaƙi abraha ɗin a nan ma dai ba su samu galaba ba abraha ya samu galaba a kansu to anan shi ma nufaili ya ce masa ya kai wannan sarki na fi ka sanin hanya inda za ka banni baka kashe ni ba to ai da na nuna maka hanyar da za ka bi sai ya ce ga hannaye na nan ka sani waɗannan hannayen nawa da ka gani mutane na suna yi min cikakkiyar biyayya mana kamar yana ce masa idan hai ka riƙe wannan hannun nawa ka zamto ka banna a raye to tamkar ka samu duk wanda suke bayana ne don haka da za ka banna zai fi maka alkhairi to shi ma haka aka yi sai ya sa shi ya nuna masa hanya da ya zo garin ta'if sai wani da ake kira mas'ud dan mut'ib cikin kabilar banu saqif sai suka fito su suna ganin yadda yake kakkarya mutanen da yake haduwa da su su ba su ma ba sai suka ce mu bayinka ne in ka so ma za mu baka taimako kaga dukkaninsu ba sa kan musulunci to amma kuma ga wa'ancan su sun yi nagarta sun yi iyayensu amma su wa'annan su kome lalatattu ne sai suka ce mu taimaka maka ma za sai suka fitar da wani lalataccen mutum a cikinsu da ake kiransa abu rigal bararransu ne bawansu ne suka ce gashi nan ya je zai taimaka mai har sai da ya zo wani wuri da ake kiransa mughammas mughammas malam ya ce wani wuri ne a kan hanyar Ba'is, kusan ba shi da nisa daga garin makka a yanzu har sai da aka zo wannan gurin sai ya mutu Allah ya sanya don ya nuna bai yadda da wa'annan da suke ƙoƙarin su taimaka a rushe ɗakin Allah ba sai da aka jefi kabarinsa bayan ya mutu har a lokacin jahiliya sai da aka jefi kabarinsa saboda su kansu suna kyamatar wanda ya zo zai yaki Allah e wanda yake yin fito na fito da Allah abin kyama ne ha aurin wanda bai ce la'ila a illallah Idan Allah wanda shi kuma ce la'ila a illallah shi kuma sai ya fito yana yaƙar Allah wani irin musulunci ne wannan ya kamata mutum ya binciki kansa abraha ya tura wani mutum a gaban eh, rundunarsa ta doki ya zamto ne yake gaba ya ce idan ya je kawai abin da yake so ya fara afkawa wa dabbobin mutane haka kwaye ya dinga tattarawa yana kakkamawa bisa al'adar mahukunta yayin da suka shiga kasashen da ba nasu Da haka ya fara kwasar dukiya aka ce kakan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Abdul Muttalib ɗan Abdi Manaf sai da aka kama mai raƙumi sun kai ɗari biyu sun kai ɗari biyu. To, dangane da Abu Rigal, malaman tarihi sun yi wasu maganganu a kansa, suka ce, kamar yadda Ibn Abdulbar, annamiri al-Maliki, rahmatullahi alai, ya ɗanyi wani tsokaci a kan kissar Abu Rigal. Yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce yana cikin baƙaya samud, ɗan ragowar ɓurɓushin samudawa tun da baka mance ba samud an yi su ne a aljazira al'arabiya da haka ana ganin yana cikin bakaya samud wanda azaba ta tabbata a kansa amma saboda wata hikima ta Allah ya mai jinkiri bai mutu ba tare da samudawa ba samudawa don haka ya gudu harami haka aka faɗa kisar cewa guduwa ya harami Allah ta'ala alfarmar harami sai ya kyale shi amma kuma gashi sai ya kewayo kuma zai ci mutuncin harami sai Allah ta'ala ya kama shi wasu kuma daga cikin ah, magabata sun faɗi wani abu ah, daban wallahu ta'ala alam daga nan ya tura <coughs> ya ce ya tura wani mutum zuwa makka ya ce ka gaya wa shugaban makka ba fa yaƙinsu na zo ba na zo ne don rushe ɗakin ba da haka ya tafi ya gaya wasu Abdul Muttalib kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin kakan manzan sallam Abdul Muttalib sai ya ce to ai ba wani abu da mu iya masa ba mu da cikakken karfin da zamu dakatar da shi mu ƙyale shi yayi abin da yazo domin ya aikata shine sanukhli bainahu wa bainama jaa lahu zamu kyale shi yayi abin da ah, zo domin yinsa. Ya yace domin wannan ɗakin ɗakin Allah ne kuma ɗakin badaɗayin Allah ne annabi Ibrahim Allah ya ƙara mai aminci. Ni na tabbatar in dai Allah maɗaukakin sarki ya hana shi, to dole ya hannu, domin ɗakinsa ne kuma haraminsa ne. Ana kiransa harami saboda alfarmar da yake da ita. Ya ce, don haka idan Allah ya ƙyale shi to shi kenan nasa ne, amma lallai irin ƙarfin da mutumin na ya zo da shi ba mu da wannan ƙarfin. daga nan abdul muttalib suka tafi suka tafi wurin abraha tare da wanda suke tare da shi abdul muttalib ana siffanta shi da cewa mutum ne wanda Allah ya bashi jiki ga tsaho ga jiki kuma Allah ya bashi kyawu ma'ana mutum ne mai haiba mai kamala mai kwarjini ai da abraha ya ganshi sai ya nemi ya rikici sai ya girmama shi abraha ya ce masa abin da ya kawo ni shine ka bani dabbobi na domin wannan dukiya ta ce ba ta ɗakin bacci to ƴan uwa masu albarka lokaci ya harare mu lokaci yayi eh, za mu dakata a nan gurin mun zo insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu dauraya sai kuma mu dora daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin ina ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannu ba ta hana zuwa